Ga watan azumi. Ga watan Ramadana. Wata mai girma. Watan albarma. Ramadan A yau dandalin VOA ya yi duba ne kan al'adar nan ta tashe wacce ake farawa da zarar an shigo goma ta tsakiya bayan na lako ya daga tuta. Yara da manya har da mata ne kan yi tashe kuma suna shiga gida-gida ne ko shago-shago da lunguna-lunguna domin samun hatsi ko kuɗi. wani Kabiru daga kofar mata ya bayyana dalilin da ya sa suke tashe. sunana awal kabiru daga kofar mata abinda muke tashen nan saboda mu sha sha kowa ya dan a bamu abinda muke so mu tafi mu je mu kashe ana ba mu kuɗi ana ba mu dai abubuwa dai kala kala muna samun ɗari ɗari biyu ana ba mangoro ana bamu tumatir. Shi ma Auwalu Uba ya kasai ya ce suna farin ciki yayin tashi sai dai tashin da ake yi a yanzu ba kamar a da ba. Ni sunana Auwalu Uba ya kasai. Gaskiya ba karamin farin ciki muke samu ba da lokacin da ake yin wannan tashi. Tashe a ga'ida ta Hausawa suna yin shi ne duk shekara da azumi. In wata ya kama ya kwana goma yara za su ɗauko gangunan su da a gwaya ana samu akwai wani da ake sai mai lau yana wucewa yana tasowa daga nan kofar wajen kaso kurmi sai ya to ya wuce ta nan kofar mata ya zagaya iya eh, je badala ta kwaryar jihar Kano yake zagayawa kuma yana kama gauraye eh, wannan abu ba karamin jin daɗin sa muke ba amma sakamakon wasu abubuwa suna faruwa irin na rikice-rikice na daba sai aka ɗan samu wannan tsekon wannan abun gaskiya dai ba kamar da ba ba kamar baya ba yanzu abun ya dan ja baya sosai ma eh, na lakon ma ba ma ya wuce yanzu kwata-kwata saboda muna so a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali yayin da ake yin ibada mafi yawan al'umma dai sun ce sakamakon matsalolin tsaro an rage gudanar da al'adar nan ta tashi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya kansa an ɗaure tun farkon watan da ya soma. ramadana wasu ko kuma suke har da su gasar ba shi dan ramadana wasu fanke suke ko awara sarba ta dan ramadana da har ruwa na bude baki wasu karaba ramadana kakan manta da ɗazu ka sha wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa ta hakan ga za su yi sabawa da ibada da kamala goma na marmari goma wuya goma